فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo wannan yini da muke ciki na takwas ga watan ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a wannan majalisi namu mai albarka wanda muke karanta littafin allah subhanahu wa ta'ala ba mu gushe ba muna cikin wannan tura wanda ake kira suratu maryam karatu mu na jiya mun shigo idda annabin Allah Ibrahim Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci labarin annabi Ibrahim a cikin littafin Al-Qur'ani mai girma da labarta da namijin kokarin da annabi Allah Ibrahim yayi dangane da jajircewa ya tsaya wa'azi a gidansu a gaban mahaifinsa ya gaya wa mahaifinsa abinda Allah yake so wannan ya nuna kenan ita babin gaskiya ba ka jin tsoron wani mutum inda za ka faɗi gaskiya kuma a kullum kaka fara kallon girman allah ne bakin sarki a sama da koyo annabin allah ibrahim ya yi wa'azi ya yi wa'azi ga mahaifinsa allah subhanahu wa ta'ala bai kaddari mahaifinsa ya karbi wannan wa'azin ba wanda kamar inda muka sani annabin Allah Ibrahim Allah subhanahu ta'ala ya kinsa masa shiri wanda tun yana ɗan karami sannan ko tun yana ɗan karami Allah bikin sarki bai yarda masa ya rika sanya kansa zuwa ga abin da yake bautan gumaka ba a lokacin da annabi Ibrahim yana ɗan karami iyayensa suka ɗauke shi za su tafi al'ada na bautan a bayan gari da ya daga ido ya kalli sama sai ya ce bai da lafiya fa nazara fa Allah Ibrahim ya daga ido dubi zuwa sama ya kalli taurari sai ce mahaifinsa kai da annan su ne oke ba na jin daɗi to ka san tutse tsakanin ɗa da uba sai uban yake da fito babu laifi yanzu mai kake bukata yake gida zan koma za ka koma gida yake zan koma gida da koma gida dama kawai ya shirya ne saboda akwai gumaka an karkafa su a cikin gidan an dafa abinci na ƙasaita aka yi a gaban gumakan don a nemi lada ma'ana eh, eh, don su sami amfani a wajensu a riyawansu a fahimtarsu za su sanya musu albarka annabi ibrahim kwaradun wannan ɓatin lokaci ne to dai dawo manufan da ba ya dawo gida ya ruguza wa'annan gumakan tun da ya san duk hayaniya ne annabi Allah Ibrahim ya dawo gida ya dauki kuma kan da ya kariya su kaf sai bar dai daga cikin babban bayan gabanin sun dawo zai suka ga abin da aka musu sai suka fara bincike suka fara bincike to akwai su sun bi duk irin maganganun da annabi Allah Ibrahim yake fara shi ne Allah yake gaya mana cikin sautul anbiya قالوا من فعل هذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين معنى وأيك ونا أيك أيك da abun bautanmu tabbas azzalumi ne fatihi kafe wanda yake mushriki yana ce ma wani azzalimi a nan abin da za ka ɗauka ciki wanda ke ayan nan kafin ka ɗauki zargin masu bautan gumaka sai ka fahimci ɗabi'a ta zalunci ashe bai da kyau tun da hatta ja'iri ma yana ce ma wayin wani azzalimi to da suka fito wannan maganar akwai makota sai suka ce bin sami'ina قالوا سمعنا فتى يقول يقال له إبراهيم لقوتر sai suka ce kalu sai suka ce samira fatar mun ji wani ɗan saurayi matashi ba su ce samina shaikhan ba don an nuna maka harkar da'awa da kuruciya ake son ka yi ta kana da kuruciya an baka dama ka bauta wa Allah ka yi kazar-kazar ka je kowane bangare wanda zai zama amfani gare ka domin ka yasa da sakon Allah subhanahu wa ta'ala suka ce sami ina fatan ya zukuru ne ƙari lagu ibrahim sun ji wata matashi ɗan saurayi wanda ake ce da shi ibrahim yana aibunta gumakan yana ta aibunta su shi ke nan suka ce a kiro shi za ka kiro shi a tuhume shi to da aka kiro shi abinda suke cewa da shi a an tafi alta haza a an tafi alta haza kalu sai iyayen annabin Allah Ibrahim da shugabannin masu bautan gumaka kai sai suka kira annabin Allah Ibrahim abin da suke cewa da shi a an tafa da hada bi ya Ibrahim kai ne ka aika kai irin wannan aika aika da ainihin abun bautan mu kaga ya dace shi sai dinai qala sai ce bal fa'alahu kabiruhum hada a'a wanda ya aikata wanda aika aika ai babban su ne A ba sa alhu ku tambaye su in kanu yanzu in suna magana ya kada su tabbatar da kansu ai su tabbatar da kansu cewa eh an ya ko ba haka ba to amma ka san kuwa kalubale ne ka taba ganin suna magana to me sa kuke wajen su that is the point in inda ake so a cikin kenan kai kaga suna magana to ya kuke bautar su ka abota mu wanda bai ji bai gani bai bakar gobin ba inda za a yi ruwa a manta da shi a wani bai iya motsi kai ko kana da daki iska na daga maka kwano kana tsorkar ruwa ya same ka kuma shi na fite rogo kuma shi na nuna can dukan ruwa wani ran Allah ke na wannan kaga harka ce ta shedar shedar ne kawai yake kullum sai sai to a wannan ainihin sauki ne shedan sai kau shara to ai da ma ba ka magana amma ai kaza kaza kaza amma shi kaza ya zai haka amma kau shawaran da zan baku kawai har ruku orish orish orish orish ya fi kyau shedan ya ba da shawara ko nan ne Allah Ibrahim suka ce ku kone shi ku taimaki abin bautan ku ba ka ba annabi Allah Ibrahim wala zai tura muku asiri sai aka yi gayya aka ce a kona annabi aka yi majejewa aka yi gayya aka yi shela da shawarwari aka ce ku a tona rami aka tona rami aka haɗa wuta aka kawo kirare aka ɗauki annabi Allah Ibrahim aka tura shi a ciki aka haɗa wuta aka banka ma rami wuta duba tsananin kiyayya na wanda ba musulmi ba da musulmi ka ka yi fita a cikin ka amana gana mishi wannan zama ko da taimakon ka wani da bala'i da wannan amma kuma kalli alheri da ke cikin musulunci da aƙida ta musulunci duk bala'in da ma'aikata ke gana masa ko bai sa ya daina tausayinsa ba shi yasa ƴan uwa ta ci bala'i shi yasa musulunci in kana da ɗan uwa kafiri Allah bai da kira da gaba gara kai baitul mali ɗan wanka musulunci duk dukiyar da ka tara babban iya takaita ma komin wallahi a cikin zalunci da kuma suka tura wutar nan sai Allah ya yi wani Allah ya ba wuta umarni Allah ya za a kuma ni ba wuta umarni wuta ke na ba kai dan adam ba an ba wuta umarni kuma ta ji kuni fardan wa salaman ala ibrahim la ilaha illallah Allah ya ce ba wuta ki ji ki sani ki kasance mai sanyi amma sanyin kuma da abinci malamai suka ce ba don Allah subhanahu wata'ala ya hada da salaman ba saboda tsoro da fitina da firgiti. da wuta ta shiga cikin saboda umarni ne Allah ya bata wallahi sai annabin Allah ya Ibrahim ya san da ya da yi. amma ka ce ta zama mai sanyi ko mai aminci to wannan fa kina annabi Allah Ibrahim kina dan karami ke wannan sai ta da kin ga danki ya ta tsira da awaya din gilawan ransa ya burge mu yana mama qala Allahu kana rasuluhu zan je masallaci za mu je wa'azi a zan bo za yi a a ki haƙura ki barci Allah ya kinta mishi shiriwa ne in ki ga kin kuskure zan ce kai ba wannan kaza haram ne sawa Allah ne kar ki ka ba baba kar ki ka fada da baba ibada ki zai ka rushewa saboda miki yana son ki ne yana ga miki gaskiya ne haka ake san da ya zama da iyaye ke kuma lokacin ki koma ki fara ki sujuda sujudu shukur akan Allah madawacin sarki ya baki da da na kirki da da gari wani kowa yana nan da yake so kenan dan ka kai tuntubi dan kai same kai da shi gaya maka saboda idan mutum ka zube a wajen abu da affecting family din gaba ɗaya saboda haka yan uwa mu yi kokari mu gyara dan Allah annabi Allah Ah, annabi Allah Ibrahim ya yi wa'azi ga mahaifinsa mahaifin bai ji daɗi ba mahaifin ce yanzu kyama kake yi na abubuwan da abun bautanmu kake kyamarsu to shi baya son ya tsaya don baban ya ce in bai nisance shi wallahi sai ya sai ya la'ace shi to shi baya mai sai ga masa wani magana mai daɗi magana mai kyau yake kana salamun alaika da Allahu akbar a zalunce ka ko a ci zarafin ka amma a maimakon ka mai da mai kan ka ritaliye sai ka yin ritaliye sai ka dawo da shi kana ba da alheri wannan shi ne sifa ta annabawa ce ba aka muna musu za su yi muni ba ne a'a abinda aka mutu na alheri na jabi sai kusa juya shi sai zama ita kuma na alheri sai ce babu ba za a yi haka ba kalla alheri a a ba ba za a ba ba a kai wurin ba wani ana nuna maka yanzu ma ya fi da koda ba musulmi ba ne in ka ji masa bular da shi za ka lalace wani tsari ne kawai Allah saboda za ka girman iya kuma na nuna maka cewa ba ne kwanta koya ce dole ne ke miki biyayya to sai ce ba za a kaya ka ba amma abin Allah ya tabbata gare ta zan je ka roƙa maka gafara Allah subhanahu wa ta'ala eh domin shi Allah subhanahu wa wataala yana girmama al'amari da ku kalli irin wannan manzo Allah ba ya yi biki da da ɗaya daga cikin bambas abu da talib wanda eh, ya ta ba da kariya dangane da al'amarin manzo Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce ne maka gafara mutaka ba hana ne ba saboda mai tosai da yadda annabawa suke kullum fatan annabawa shi ne kowa ya samu rahama shi ta za a take su za a zage su a cikin rafi amma kana tsammanin addu'a za su maka mara kyau sai su daga hannun sai su yi addu'a manzo Allah ya ce garin ya je Ta'ifa garin dangin garin mahaifiyarsa kaga garin sa da manzo Allah ya tafi me faru ya ji jiki wa'azi ya je yi kaskari da jifan shi ya ga wani koyi yana share jini mala'iku na sama da kasa mala'ikun da ke mala'ikan da ke tafiya rike kontrol zuwa ya zo yake za mu kawo gudu ma mala'ikun da ke ka ga yadda su mala'ika jibril wanda su milki sakon suna ce ya kifa kasar zai kifa kowa ya sani saboda a kai ne ya eh, yahudawa ko abin nan guda eh, suka fare shi saboda shi ne yake zuwa ya kashe mutane to amma kowa na jira ya ba da umarni manzo Allah ya daga hannu Allahumma ahdi qaumi wa innahum la ya'lamun ya Allah ka shigar da mutane na ilimi bai zo musu bane na wale ne ni ni annabi Allah ne da su sai da fasin haka ba to wannan shine kyautar da wa ya yi amma ita nan mugu wallahi sai da kuma ba ta da ta duka haka annaba su duk ba muguwa annaba duka mutanen kirki ne annabi Allah subhanahu ta'ala suna cikin mutane suna cutar da su amma su ke bin su wani ma daga family din su da annabi Lut da annabi Nuhu yin su suke kawo musu damuwa akwai ma ƴaƴa annabi Nuhu akwai zan sama wanda suna da kawo damuwa amma ka suna su kokarin su ga sun musulunci wannan makarantarwa ne directly zuwa wajen zuwa wajen idan wani na mutu gura miki karkace ce za ki mai da mummuna da mummuna wannan kuskure sai annabin Allah Ibrahim ya ce wa tazlu na wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa Allah Ibrahim sai ce kai haƙuri mahaifina kai babu kai haƙuri wannan abu ne mai sauki wa a tazirukum zan nisanci wa ma tad'una min dunillahi da abu da kuke bautawa wa bayan Allah wa adin rabbi zan ta addu'a ina roƙon ubangiji na akan ya ba da kiwonka asa akwai tambayi ina da kyakkyawan fata da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na Allah aku na biyu a ya rabbi shaqiya kana zama barkin arziki dan gani da abin da ya shafi addu'a da Allah ba zan in samu tabbas wajen yin addu'a ba a'a zan yi yin addu'a ko da Allah bai kaddare maka yau bari alƙawari kuma zan yi addu'a haka annabi Allah Ibrahim ya ta kuka saboda totsayi da yake tsakanin da da wani kala ce falamma falamma ta da lahum wa ma ya'budu min tazalahum wa ma ya abuduna yayin da ya kauce ya bar su ya santa ya kyale su bai kusance su kuma ba ya tafi abun su can wurin babi na ke a wurin a can kasan iraki kamar yadda wasu malamai suke fara to da ya tafi abun shi ya kyale ba ya fi ya je samun wani rayuwar sanannan ya rabu da mahaifin da abin da suke bautawa saboda tsarin san bai kamata Allah subhanahu ta'ala ya ce a wannan lokaci wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka yi masa baiwa muka ba shi da wanda muka kara mishi kyauta na baiwa da da ha da kuma jika yaqub shi kuma ya gudun ya uku ya sake haifar ya'yan yusuf da sauran duk wannan baiwa da allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi ibrahim amma fa ba ishaq shi ya babban dan annabi allah ibrahim isma'il shi ne dan annabi allah na farko ibrahim kuma annabi ne dan shi ya kasance tare da mahaifiyarsa shi kuma ishaq ya fi manzuwa kullum kusa da shi mahaifin nasu yanzu annabi Allah Ibrahim ya dauki mahaifiyar Ismail ya kai can Makka ya rike ta ya barta ya bar musu Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah ya tsare to saboda haka annabi Allah Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya rabu da ainihin mahaifinsa ya canza wurin zama ya je girman shekaru ta same su da girman shekaru aka ba shi da kuma da yake Ismail aka ba shi da wanda yake Ismail da kuma jikawar da ke yaƙo malamai suka ce nan aka yi izafa na ishaq eh, yaku a jerin gwarin 'ya'yan ibrahim menene ne da ala yake wa hamna da ta ishaq wa yaku ai yaku jika ne to sai malamai suke cewa shi jika ɗa zakara da ɗa namiji ya haifi ɗan to zai iya gadon ka idan babu ɗanka. ka haifi ɗa ɗanka kuma ya haɗu wani ɗa sai ɗanka ya mutu sai rage ɗan shi to kai kuma sai ka mutu to wannan ɗankin zai gaje ka saboda asalin ɗan ɗan gidan ne daga gidan asalin jinin shi da ko ina ke amma kuma kana da ɗaya na mace sai ta haihu da ta haihu sai ɗin sai ta rasu da ƴar ka ta rasu sai ya tabar ƴaƴanta kai kuma ka zo ka mutu ko ƴaƴan nan ba sa cikin gadon saboda su ba yaran gidan bane su gidan wani ne daban can da aka yi kamar da haka imam malik ya faɗa ba nuna ƴaƴan masu ne banu auladin a wanda suka ce tsoron mu abu abna'in na wanda suka ce tsoron mu ƴaƴan mu ne ƴaƴan ƴaƴan mu maza wanda suka ce tsoron mu amma ɗan ɗan ka na mace ni kan ka sauran mace ba ta gado wannan shi ne tsari sai malar suka ce shi ya sa a nan da aka ce wa habna lahu haka ta ce wa yaqo saboda yaqub ma da ne kuma kaka uba ne shi ba shi sa malamai suke cewa a irin wasan kaka da jikan nan haramu ne a musulunci akwai za ka ji kaka yana cewa jika mata na mata to wannan kuskure ne akwai hadisi tabbatacce a cikin sunan na al-imam Abu Dawud hadisin mai kuskure ba ko hadisin Abu Umama ne al-Bahri Allah yake cewa akwai wasu da yugo da ilmi ne sanda to Allah subhanahu wa Allah zai bashi aljanna da yake zan bashi aljanna An za'imun bi baiti fi rabat aljanna liman kaza وفي وسط الجنة لمن كذا وفي الأعلى الجنة لمن كذا نفرق يتنم نغلام يتمنى الجنة كمسلم دا أجيت جيش الربع جيت جيش الجنة كمسلم دا يكون تتحدي بلد ويجارة عليه كاركاوة تبيعة wannan kuma mutum na biyu kuma mutumin da ya bari yin wasa ya bari yin ba'a raha da da ake abinda da ba haka ba ka ce haka ne mata na mata na wanda ba mutunci ba matar ka mutu sannan da mutumin da ya bari yin gariya kuda da ya lalata to saboda haka barin gariya da barin irin wannan wasan kika da kaka da kuma yin kika wanda kar mutu ya wasa wasan kaka da kika a da gida na mai gida na yana na zan da gidan ki akwai wani tsakanin kika to wannan ba wasa in kike da kike wasa ne ba wasa ba akwai abubuwan da ba wasa ba ne a wutar suna cikin shi kwanakin baya ɗaya daga cikin manyan malumar mu na ƙasa da bashir aliyu ya yi wani fatawa ana ta zage-zage in dai masu shiga irin social media da da ko youtube ko facebook ko whatsapp da sauran sauransu haka musamman youtube yan fim din da masu wasan fim irin masu yin hukumai ko mai ko a daga zango da wani su dai haka malamin tambaya aka yi mishi yaya hukuncin masu wasan kwaikwayo da suke ke sun saki matansu sai ce duk mai wasan fim da ya ce ya saki matan a wasan fim matan shi na gida ta haka wannan ya kai suna ta zage-zage suna ta kawo a sai ba daidai ba wani ma ɗan shasha shi ɗan wai annabi ya ce innamal amalu bin niyyat ai annabi ya sa mu suke nihi da wasan fim da wasan fim shi ne profesa umar sani fage wannan malamin da na biyu ke ɗaya sai sai ai annabi ya ce kusa da wannan hadisi kuma kun ga kowa da irin aƙidan da yake bi amma saboda gaskiya ta hada su sai ta abin da tabbiyar mai fara haka ne sai kawo hadisi annabi muhammad yake cewa akwai abubuwan da wasan su gaskiya ne kuma gaskiyar su gaskiya ne da gaske akwai aure akwai ciki akwai yan tallawa ka ce ka fi kai da wasa wallahi ka to idan ne me wajahi me shahid din da ya kulla alaka na masu fim da wannan sai malamin ya ce idan kana wasan kwaikwayo sai dan cire yi a tsawon a wanda rufe na mutum a shi ne misali to da kai zo kuna matar ka na fim sai ta bata maka rai a gida kuna yin fim kenan sai ka ce mata ka sake ta sai ta fita a ai ba matar ka bane ko a ba ka da mata wannan wasa ne da ka fita waje sai ka ga abokinka sai ka ce mishi ai mata ta bata mire na sake ta wallahi tallahi matan ka na gida za ta saboda wacce na yi matan ka ne na ba amma ba ta gaba ne balantana ma ta yi auren ba ya auren balantana ma ta fuske ta to lokacin da ka fito da to na gidan ta ainihin matar da ka aure ta na gaskiya inda magana ta gaskiya saura kun ga masu wasan sun dole su yi har tara saura ba a wasa da addini ba a yi wasa da addini ko wani sinkin kwamar da ya mutu domin hattara yan ruwa shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah ya ce ya baki baiwan ishaq da yaqub kuma ƙarin alherin Allah ya ce wa kullum tanwin wanda yake da iwa wa kullum ja'alna nabiyya dukkan su uba ɗa kaka ko jika tsori uba ko kace kaka ɗa jika dukkan su annabawa ne babu baiwa da wannan a baka annabta a bayan ka annabta a ba ƴaƴan ka annabta Allahu akbar da ikoki to kai kuma ba kai ka san tun daga duniya yan aljanna ne ba ku da matsala Don ba wani annabi da za ka yi ta ba mu shiga shiga da aljanna ba wannan annabi to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa habna lahu min rahmatina wa habna lahu min rahmatina wa rahmatina sai muka musu baiwa baiwa daga cikin rahamarmu wani irin baiwa ne muka musu wa habna lahum mun ba su baiwa kamar manyan manyan baiwa guda ku min rahmatina daga cikin rahamu shine almal Allah ba su dukiya walwalan Allah ba shi da ga dukiya ga da sannan kuma waja'alna lahum lisanan sidqin aliyya muka sanya musu ambaton su zama madaukakiya ko ina kuma ana ambaton su wa sana'ul hisn fi ahli al balad ana ambaton su mutane ne mutanen kirki za su magana su magana ta kirki ko ina za a shirya kuma kira ta kirki sa kaga Allah subhanahu wataala ya mutu baiwa baiwa ne kyau kuma ya daga darajar su daga daraja ko ina kuma ana ambaton su na'am bayan ya labarta mana annabi ibrahim kuma wane ne annabi ibrahim allah ya gaya mana yana mana ɗabi'unsa ta halayensa da kirki da kuma ainihin irin yadda gwagwarmaya da ya da ainihin mahaifinsa da kuma ɗaya da Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ma mutanen kirki sakamakon shi ma mutum kirki wanda wanda yake nuna idan kana son ka samu family mai kyau to ka rika zuwa da nabi wanda ko ina za ka maka addu'a a rika ce Allah ya ba wa ne albarka Allah ya ba wa ne kaza Allah ya ba wa ne kaza to kaga wannan addu'an musamman kuma irin wannan watan kai in kana da naira goma dauki naira biyu ka ba wani amfani da shi ya ce jazakumullahu khaira barakallahu fikum da wannan kalmar da makasan san tasirin ta sai Allah ya saka muku da alheri kuma sai ya muka maka albarka la ilaha illallah to idan aka amsa wannan kalma to za ka kana zurkon sai Allah ya maka asiri wallahi komai na ka Allah zai kiyaye ka kai ka duk abin da za ka bar wa Allah ne kawai ya maka kuma ka da dabara ba ka da wani abu da za ka yi kare ka sai kare Allah subhanahu wa ta'ala yanzu babi na gaba shine abin da ya shafi kuma annabin Allah annabi Musa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa manzon Allah ka ambaci labarin annabi Musa a cikin littafin ka alqur'ani mai girma saboda babu littafi kamanta, ta littafi ne wanda ya taro ko da ko littafi ne mai albarka littafin Allah ya umarni in ana karanta sa da su Allah yana faɗa كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن بيجر ما لتاكي دون لبقى توقر مكان wanda ke kunshe da albarka da alheri domin mai biyar dabbaru a yaƙi kuyi yi dabburi. a ta dabbur shi ne sanya izina da lura saƙon da ƙur'ani ya faɗa ɗauka ka je ka aikatar da shi a aikace karki sakaci karki bari lokaci ya kuri yi baki aiki da shi Dole Zuwa kika zo makaranta ka kamci Allah ya fi annabi ya ce to ke kokari ki aiwatar da wannan aiki da za ki samu daraja a wurin Allah wata ala. an tafi imamu shafi'i cewa mutum ne ya rubutu ko ya zama ko dakta ne ko kuma ya zama profesa ne ya rubutu sai kana ganin an ba a samu kuskuri ba ya burge ya ce ne shi ya ce a kuskuren da za a samu a ciki shine burgewar duk rubutun da za ka yi a samu kuskure to shi da alheri ya ce littafi ɗaya ne allah ya ce ba su kuskuri shi ne ƙur'ani afala ya dabbaru na al alkur'ani mai girma ma'ana ku karanta Alƙur'ani ku ɗau izina ku ɗau abu da zai amfani rayuwar ku na duniya limiya za ku shiga kabari ya za ku yi mu'amala da mazajen ku ya za ku kyauta da ƴaƴan ku abokanan zaman ku ya za ku yi da su ya za ku yi kaza ya za ku yi kaza wai Allah ya ce ba za ku karanta alkur'ani ku yi wannan ba walau kana min indi ghairillah da Alƙur'ani wani ne daban ba Allah ba ya saukar to wannan ka'ida ce la wajadu fi ikhtilafan kafiya wallahi da kun samu sabani mai yawa ba na wasa to ashe in kai rubutu dole sai an samu kuskure duk wanda yake academic field ya sa akwai wannan za ka rubuta project ɗinka mu je ba na digiri ko na masu bakai hatta na phd za ka rubuta project za a ba ta baka kula awwal wa tsari supervisor na ɗaya da na biyu na biyu zai duba kai za ka duba da kanka ka yi musharaka da wani su kolik ɗinka zumala ɗinka abokanar karatu ko abokanar aikinka ka ba su su duba kowa ya ɗarsa albarka a ba mushirif na biyu ya duba yaran da zai dutse a ba babban mushirif ɗin na farko su ba su na farko shi ba ya duba wallahi a gama a ji a yi kasdini a gama a wajen naka gege wanda wallahi a bandit da in ka buɗe shi da kuskure Don a nuna maka qur'ani ne kawai wallahi suke da wadanda qur'ani ba ka ganin kuskure ka'ida ce na Allah saboda yi alkawari kuma zai tsare ka inna na nazzalna dhikra nahnu nazzalna dhikra inna lahu Allah ya ce lallai mu ne muka sauka da alkur'ani mai girma kuma wallahi mu za mu ba ta kariya mu kare shi yasa duk da da qur'ani ta yi wallahi haka take kuna daukan qur'ana ce a hana su karantawa to Allah ya zuba shakira ga mutane ya za ka da wannan kuma idan ne za ka fasa wani wane mutum Allah ke nan ku da qur'ani yake dami amma tun da ibada ake da ta ya sauƙaƙe ta al'umma na haddace ta ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل Allah ya yi rantsuwa ne a nan ya ce wallahi lalle hakika saboda mu akada uku ya hada wala qad lalle wallahi lalle hakika mun sauƙaƙe alqur'ani saboda a rika bautar Allah da shi saboda al'umma ta haddace ko ba za ku addu'a ki koma a from today ki sama kanki kowane rana ga adin abin za ki karanta saffa ɗaya ne addin saffa za ki ko na allo ko na menene a aya uku za ki karanta ki ba ma kanki shekara ki ga abin da za ki ɗauka a kai kina kina muraja wallahi Allah zai tsare domin Allah ne yake tsarewa saboda haka annabi Musa wannan Allah ya ce ka ambata a littafin ka wanzu fil kitabin Musa ka ambata a cikin littafin ka labarin annabi Musa annabi Musa shi ne da ya dauki fadari da Fir'auna innahu shi annabi Musa Allahu akbar kana mukhlasan mutum ne wanda ya kasance me Allah ya kiyaye shi saboda mukhlas wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkake shi Allah ya tsarkake shi ya kyautata masa tunaninsa fi ibadan da ya wurin bautan Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya tsarkakar da shi daga datti saboda ya fito ne a gida gurbatacciya a gidan da aka rene shi gurbataccen gidan ana kafirci a gidan amma kuma uwar gidan gidan goma ta girki saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce shi annabi Musa wa kana rasulan kuma manzo ne na Allah nabiyan kuma annabi ne ya samu ranki domin sana ba su ranki kawai na annabta amma wannan shi manzo ne Allah kan turo a gaya kuma kuma ne kuma yana fita yana yi wa zungu-zungu da kowane kwali ko ba su a tsoron wani mai mulki Allah ya ce wa na dai nahu wa da dai nahu illa Allah ya ce wana na dai nahu sai muka kiraye annabi Musa kai an fata mu al'umma lokacin da muka kiraye sa min janibin tsuri a wani gefen a tsor wani dutse wanda yake al'aiman da dama mai albarka muka kira shi muka gayyace shi wa qarrabnahu radiya muka kusanto da shi don gani zuwa gare mu munadiyan yana mai gani da mu Allah na wata subhanahu wataala ya fara haka bayan asma'u Allah ta'ala kalamu domin Allah ya isar masa da maganarsa annabi Musa ya ji maganar Allah wata wataala amma da ya nimi ga Allah kuma hey inda aka samu matsala yake Allah ya ce ina kallon taurari ba za ka taba gani na ba wallahi in ka nemi ka gani ko za a ji a zai mutu kuma ya ne sai Allah ya ce to mai sauki ne ka dan daga ido ka kalli wancan falalin dutsen kasin dutse tsauni yana daga ido ko yana kallon sai ga yadda hasken Allah su wata ta'ala kawai ya ɗan fara bayyana ya ga yadda dutsen gaba ɗaya zama gari amir musu ba kai ko ina ba shi mai fadi ya ma da kun ga al'amarin Allah a duniya dai kan ba za ka ga Allah ba ko ba wanda ya taɓa ganin Allah a duniya wanda shi ne magana ta gaskiya ko ruwa da ake dingina ake ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas malamai su magana akai aiki bayan kansa sakira inda Allah ke ce wala kan ra'ahu nazlatan wannan kalmar shi ne wasu malamai suke cewa Allah ya ga ai eh, manzo Allah ya ga Allah wani lokaci da amma malaika Jibril ne hadisai da dama abin da suka yi bayani ce malaika Jibril wani malami da ake kiran shi Fuad ko Ibn Abdul Bafi mai littafin allubul wal marjan ya kawo littafinsa a shafi shafi farko farko ya ce mala'ika Jibril ne maza Allah ya gaishe ya gaishe lokaci na farko ya gaishe lokaci na biyu a irin shigansa na mala'ika mai kukkuki dari shida kowane kukkuki daya ya toshe sararin samaniya to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ambata wa duniya a littafinka gayyata da muka ma mun kira annabi Musa mun yi gani da shi mun yadda shi kalmar magana mu Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina wa habna lahu min rahmatina Allah subhanahu wata'ala ya ce muka yi masa baiwa da ɗan uwansa daga cikin rahamanmu sakamakon addu'a da yi ɗan uwansa shi ne a kahu ɗan uwansa haruna haro kuma ba shi annabta addu'a annabin Allah Musa yi daga cikin addu'a shi ne yake ce eh, waje alli waziran min ahali ya Allah ka sayan da zai taimaka min wurin isar da sako amma daga cikin dangi na kuma ya zama in so samu ne haruna akai ya zama Haru, wanda wannan ba laifi ba ne kana da ɗan uwa ko wani abu na alheri aka ce ka je da wani ka duba mutumin kirki daga cikin danginka wanda ya san ya kamata zai yi tsare muku amana ba zai je wurin cewa mutane zuci ba zai je wurin cewa mutane zuci wannan shi ne tsari kuma duk al'ummar da suke tafiya da tsari ko da sako za a yi a duba mutanen kirki a je a yi bincike a kansu ba ta da sun sani ba sai a ɗauki wani amana sai a ba su to sha Allah da ala in za a yi tafiya sai an samu amana ko sai an samu mutunci da saboda haka annabin Allah annabi Musa Allah subhanahu wataala ya ambace shi a wannan waje domin ya nuna mutumin kirki ne Allah ya barkakar da shi kuma annabi ne kuma manzo ne Allah kuma ya magana da shi ya gayyace sa ya yi magana da shi sannan Allah ya bashi baiwa ya amsa mishi addu'a ya bashi dan uwansa Harun ya zamanto annabi kuma ya zamanto waziri kamar da ya faɗa wani wala kada ate na Musa alkitaba wanda Allah ba amsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kada ate na Musa alkitaba hakika mun baiwa annabi Musa littafi littafin at-taura sannan waje ma'ahu a kawo wazira sai muka saka sanya dan uwansa harun ya zama shine wazirinsa dama ana samun matsala a wurin wazirai akwai hadisin annabi muhammad yake cewa sarki ko jagora da allah ke sai shi da alheri to sai ba shi waziri mutunci wanda zai dinga nuna masa kaza daidai ne kaza kuskure amma da kuma ke so a jarrabe shi ta bar shi da wuri lalatacce sai zama da duk abin da yake daidai ne sai ce shi kana yi duk abin da kun ci barna da kake a yi to Allah kar ka ba mu irin wannan wazirar to shi kenan wannan an ambaton da aka yi na nabi musa kenan kawai anan da Allah ya labarta mana sauran tarihin shi kuma kuma koma a arab da su baha da sauransu za ku gani sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل نعم إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إسماعيل ka ambata labarin dan annabin Allah a Ibrahim mai suna Ismail ka ambata labarin sa a cikin wannan littafi shi wannan da da ne mai albarka kuma bai wasa da rayuwa kuma mutum ne mai cika alkawari in yi alkawari da ba zai sai yayi wannan abu Ismail lokacin da ya taso yana matashi ya fara tasowa irin tasowar da kowane uba ko kowace uwa take son ɗanta ta gaɗanta ya kai ƙarfi ya ana yabonsa da za ga tana jin daɗin rayuwarsa tana hankalin da kwanciya kuma yara sun fi shigar rai a irin wannan lokaci me zai faru annabi ibrahim ya je kwanta bacci sai ya mafalki Allah ya ce Isma'ila dan kallon uban dan kallon da kuka gina ɗakin ka ba tare ka kama shi ka yanka amma yadda ake yanka rafi ya tashi a duki da rarrewa ke gari ya sake irin wannan mafalkin kaji rana nan ku sake wannan mafalkin haka sai tashi sai kira shi ke ya walata alhina ya ne fadl ba'ada da haddasa Ismail ya zo sai annabi Allah Ibrahim ya ce ka dai san mu annabawa mafarki mu gaskiya ne sai haka ne sai ga umarnin Allah Allah ran ba karanta mana Allah ma balaga ma'a musa ma balaga ma'a Allah ya rufe ɗin yanka Da ta to that wani ba problem ba ne ba ai umarnin Allah ne a da ni da kai duka fa daga Allah muke to kuma wani matsala ne a ciki to me kake jira go he? ya kira shi ce ya bule ya kai dara shi ne Allah ya ce ma falamma balaga ma'ahu aya. a lokacin da Isma'ila ya kai karfi da ko ina zai iya tafiya da mahaifinsa ba wai sun girma tare ba a'a ko ina zai iya kaiwa kawo da mahaifinsa ku shi Allah ya ce a lokacin balamma balaga ma abu ya kala ya ne ya kai dana inni ara ilmana ne na gani ba a cikin mafalki anni abubuwa ka fangur ma za ka cewa in yanka ka amma menene shawara ka za ka yi ko za ka ki ya ce hasha Allah ya tsare Allah ya tsare umarnin Allah ce a ba ne mutum ba ne mutum ne mutum yake ma za tara unzur ma za tara qala ya abati sai annabi Allah ya fadi ya baba if alma umar kai duk abin da aka umarce ka da ni satajidni insha Allah min as-sabirin wallahi da san zaka same ni daga cikin masu hakuri da abin da kake da ni kaje kai wallahi da san zaka same daga cikin masu hakuri aka yi zai kwantar da shi zai yanka shi don bin umarnin Allah sai Allah ya kwantar shi ya fanshe shi da abun yanka ne kurba shi ke nan aka da wuri ya yanka shi ko ba aka kawo rago shi ne malamai suke tattaunawa suka ce asalin da aka samu wurin eh, fidiya ke na irin abin da ya shafi su layya da sauran shi yasa ake cewa layya suna cikin ta annabi ibrahim da abubuwa makamancin to saboda haka annabi isma'il Shi ne wannan kila ɗan ƙaramin da ta to wanda din Allah yake ba sa wani ba su san wani abu wasa ba ba su abu shigantaka ba ai kun an ta karanta muku tare a nan su ba a bayan sun ji ai su ba su san wani wani ba ba matashi ba ne yaro matashi amma kun abin da suke gudu ce jira bautan Allah wani hankali wani mata ba hankali wannan ba na zuciyarsu ba harkar shaye-shaye dole fi gane shafin shaye-shaye harkar rayuwar mata harkar dambara harkar zalunci ka ba shi lokaci ka bai tafiya akwai da su ta rayuwar shi wala lalacewa zai yi ko duk wanda sai aka mata yana da yaya san ba zai sa kai sharu da iskancin ba balantana ma ya ishi masu suna lalace da za ka annabawan allah subhanahu wa ta'ala mutane kirki ne annabi Allah Isma'il Allah ya ce ka ambace shi a cikin wannan littafin mai girma domin mai inda shi Isma'il kana sadiq alwa'd mutum ne mai yawan jin gaskiya kuma yana yawan gaskiya wajen alkawari mutum ne mai gaskiya alkawari gaskiya wajen alkawari ma'ana in yi alkawari baya sabawa baya sabawa sam sam sam sam sam ba zai dawo ya ce ba zai cika ba don ka bata mishi ba a a a yi alkawarin zai bauta ma Allah a rayuwar shi ba ka yi sannan ce wa kada rasulun nabiya shi kuma ya kasance manzo ne kuma annabi sannan ce wa kada ya amuru wa kada ya amuru wa an yamuru kana ya amuru ahlahu ya kasance yana umurtan ƴaƴansa iyalansa bis da yin sallah yanzu kaga ana san a ga overhead ya family head of the family ya zama to yana kula da iyalansa siya yi lokacin sallah to ismail bayan alkawari da yake rikewa to yana kula da iyalinsa daga cikin abin da ake ruwaitowa Allah ne ta yi shi ake cewa annabi Ismail daga cikin alkawarin da yake rikewa an taɓa samu wani ya zo a da shi yake cewa in ka zirbi ta jira na cikin kasuwa jira da Allah ina dawowa kamar da kai don abokin kwado a hanya ke zan jira da Allah na zafi sai manta wanda mutumin sai manta a wani ruwaya aka ce har zuwa kwana uku bai dawo ba amma a annabi ismail na nan a wurin a zoye na jiran sa a wani ruwaya aka ce haulan shekara ne ma ya yi bai dawo ba shi kuma yana nan a sauri a wurin bai tashi ba ina jiran sa har da har da yi. har ran da wani abu ya dawo da shi ta wurin sai zo ce bawan allah ka tsananta ne limana ta shakku alai dan da kike tsananta ne ka ce in suna ga kuma ka bani dan wannan adadi yake subhanallah wallahi yanzu amma ta gani to suna kawo wannan dangane da abin da ya shafi alkawarinsa na bai saka wannan alkawarin ka kai da wani ya ce maka jira ka ta dan ganin ki goma ka ta kai shi ma za gaba to kaga wato abin da kana ganin ba komai bane amma wallahi matsala ne da yawa abin da zai zama mana damuwa ke a kiyama muna ɗauko wani abu ba komai ba amma kuma ke problem mutum ya saki magana to bai san ma ne ya faɗa ba wallahi sai kalmar da zai maka shigar sauta akwai a isa ce sai buhari sai da mutum zai jefa wani kalma bai san ma ne ya faɗa ba a biyar da zai kuma wani da ya su matsala يسمى المؤذن بأثرة الذي على إسماعيل وكان يأكل أهله للسلام يرى أبوت الجماعة أهل من قومه متعملتا يرى أبوت السلوك إلى الصلاة يرى شيئا وإلى كلا لسي الله صلى الله والزكاة كما يرى متواجد سلوك بعد الزكاة وكان عند ربه مرضية شيكم أروق وإنجل سبحانه وتعالى mutumin kirki ne kuma a da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yin haka wa'annan su ne bayan allah da ya zo karatara ila su ila kawai ba Allah ya ce wasu sulki ta ka ambata labari na ɗan kuma annabin Allah wanda suke cewa Idris shine kaka a wurin Nuh abi Nuh wasu rufin kitabin Idris ka ambata labari na annabin Allah Idris a cikin littafin a cikin alfahari innahu kana siddiqan nabiyya shi Idris ya kasance sai bisan mutum da mai yawan gaskiya mai yawan tsayawa a kan manufa kuma a dalili annabi idris akwai kistoshi da ake ta jinginawa wanda ba tabbata ba a kansa an ce shi ne annabin da ya fara shigar aljanna wai rana a gidan aljanna an mai da shi shi ne wanda malaka ya jirke shi ke da shi Allah eh, ka ɗan ɗan mutuwa mu gani sai ɗan ɗan mishi mutuwa da ya tattala mishi mutuwa sai dawo da su ce da Allah ka kai ne ga aljanna mara sai ce a'a ai ba za ka je aljanna ba sai ka mutu ki to ai ka harka shi da yake tun da ka aike ya eh, haka ne kuma sai kai shi aljanna sai ne ka sai ce to ka dan bari shiga mara sai ce a ba wanda zai shiga sai ba ya ce za na riga na mutu ai zan dan leka ne kawai fita wai da ya dan leka sai ya gudu ya shiga cikin kiyama mala'ika ya bi shi ya yi ya ta ya fito yaki sai mala'ika ce ya Allah wani ba ka ba ya san cikin damuwa Allah ya ce ya lace ku ga shi to an ga wannan kirkan wai sai Allah ya mai da shi zakara a gidan aljanna wannan ba bai tabbata ba wannan kirkan gaskiya ba wani annabi da yake aljanna in manzon Allah ne farkon annabin da in an je kiyama ka kira na annabi Adam uban Abul Bashar amma a Allah ne za a yi shi da yi a cikin haka ya ce tabbata amma wani tabbata a mai da ne da zakara ba shi ba gaskiya ba ne to Allah dai kawai cewa yi wa rafa'ana mu makanan aliya mun dauka shi daukawa madaukakiya mun kai shi matsayi na daraja madaukakiya wasu malamai suna magana cewa akwai masu ra'ayin cewa har yanzu yana da rai ya mutu ba to wannan babu wani dalili zai nuna maka haka amma dai manzo Allah kawai ya ce ya gan shi a sama na wuri ko sama na shida ko abin da yake gaba da saboda haka annabin Allah Idris yana nan a sama wanda Allah ba bada labari to waɗannan annabawa da Allah ya jero su tun daga farkon karatu sai ya hada su a cikin da'awa ce ulaika na ulaika alladhina an'ama Allahu 'ala na. cewa ula'ika allazina an amallahu alaihim wa'annan fatule wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ni'ima ya ni'ima gare su wa'annan bayan Allah manyan bayan Allah minan nabiyyin daga cikin annabawa min zurriyatihim akwai zurriyar ƴaƴansu zuriyar adam zuriyar adam yayin annabi adam wa mimman amanna ba'du da wanda muka dauke su a cikin jirgin nan tare da nuhu wa min zuriyati ibrahim da zuriya yayin annabi Allah ibrahim wa isra'il da isra'il shi da yaqub wa mimman hadaina washtabaina da wanda kuma muka shirya da su muka ba su shiwa da kuma wanda muka zaba Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahman farru sujadan wa bukiya idan an karanta musu ayoyin Allah mai rahama sai su fadi suna masu sujuda suna masu yin wannan ya tabbata a cikin hadisi aya na 58 a cikin suratul maryam yana daga cikin ayoyi da in an karanta mai karatu da mai saurarawa da mai fassara da wanda yake wuri ya fadi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka waɗanda su ne wanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima so insha Allah ta'ala kuma an nan za mu dakata ko to abin da muka fassara kuma ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sai alƙawarin mu lattin da wannan sura kamar da muka samu yi today to listen are as follow uh, ah, prophet Isa that Jesus is a messenger and as way servants of Allah subhanahu wa ta'ala, not the son of Allah uh, subhanahu wa ta'ala. number two, Nana Maryam, that is Mary, the mother of Jesus, the mother of Isa, was an obedient servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah has protected her against all forms of atrocity. Number three, we, we, we also learn in this lesson that Allah the Almighty has power to do all that He wishes. That is why He created Jesus through a modest and just mother without a father. Just like He created Adam without both father and mother. The first one, the Jesus alayhi salam, that is Isa alayhi salam, was given prophethood from granted. That is why he spoke to them at that stage and in that way. The fifth one, our father Ibrahim alayhi salam was a, uh, was a messenger and servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Number six, he stood firmly right from childhood in protecting through Islamic monotheism. Number seven, It is a duty that any taboo is eradicated at the point of it is manifest based on oneness, uh, based on one's ability. Number eight, we have learned that whoever obeys Allah subhanahu wa ta'ala himself and his dignity will be protected by Allah the Almighty. The last one, another point we gather here is that a child has a duty to correct and preach to his parents when he sees them going wrong as demonstrated by Prophet Ibrahim. But that should be in a most respectable manner. May Allah bless our life. May Allah guide and protect us. Ameen.